ya tabbata gare ni tabaqatu fi ithnatay asharata tabaqa na samu tabaqa 12 dindi amma tabaqatu to ga in yadda suke farkula ta farkon su as-sahaba anan yayi musu kudin goro jama'a kamar da muka ambata bai sabai kadai ana iya raba su zuwa tabaka tabaka dangane da musuluntar su da ainihin daɗe wasu da manzo Allah sallallahu alaihi da ɗabaka ta hanya waɗanda suke da yawan riwaya da waɗanda suke da ru'uya kaɗai gana annabi kaɗai suka in ka koma cikin littafin shi mai suna al-isaba fi tamyiz sahaba anan kuma sai raba su zuwa gida biya da waɗanda suke sahabbai ne an tsariki tawatur wa shuhra waɗanda babu iskali akan sahabbantakarsu waɗanda suke sahabbai ne waɗanda suke ainihin wato bisa kuskure wasu sun sa su cikin wanda ba sahabbai ba da sabai waɗanda suke tabi'ai ne bisa kuskure an sa su cikin sahabbai kamar galibin muhadramai sannan mata da yara ya ware su daban sannan waɗanda suke ruɓuya ka ganin da yayi wannan ware-waren a cikin ainihin wato eh, al'isaba ko to anan ba a wannan bukata bukata kawai a tabbatar da wani sahabi ne don haka yana da yin riwaya daga manzo su sallallahu alaihi abin da ya damu da shi kenan anan da ka sai dukkanin sahabbai da suke da tabaka wajen goma sha biyu sai mai da su tabaka da athaniya sai tabaka ta biyu tabaqatu kibari tabi'ina tabakan manyan tabi'ai to anan sai an fahimci me yake nufi da manyan tabi'ai su ne waɗanda suka ga sahabbai da yawa ya ambata da kansu wani za ka ga ya yi riwaya daga sahabi arba'in ko sama da haka kamar wani kamar Saidu ibn musayyib yana da cikin tabaqatu kibari tabi'i ina fata mun gane wannan in fact in ka koma muqaddima ma da yazo yin kwatance abin da ya fada ke yace kuma idan mukhadrami ne zan faɗa ƙarara shine wanda ya rayu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana musulmi amma bai samu darajar ganin manzon Allah ya zama sahabi ba to kaga wannan ya dan dara wa sahabi matabi'i amin ko magamagarin tabi'i amma kuma bai kai sahabi wajen falala ba waɗannan yana bayyana su don a wajen riwaya ana mu'amalantar su ne mu'amala ɗaya da tabi'ai shi ne in ya ce annabi ya ce to mursali a thalitha ɗabaka ta uku a ɗabakatul wusta mai tabi'i to kamar ka ce kenan yana bayyana mana yema tabi'ai ɗabaka waccan ta kibarun tabi'ina ta farko kenan sai kuma a ɗabakatul wusta mai tabi'ina tabi'ai na tsaka-tsaki kaman alhassan ibn abin hassan albasari kaman muhammad Ibnu sirin ya buga misali da waɗanda, su ne waɗanda sun yi riwaya daga wasu sahabbai amma mafi yawan riwayoyinsu daga tabi'ai ne manya ɗincan amma sun ga sahabi ɗaya biyu uku kuma suna da riwaya tabbatacciya daga gare su sai kuma ya ce a thalitha ko a rabi'a ko ta hudu ita ce ɗabaƙatun taliha ɗabaƙar da ke ƙasa da waɗannan su ne jullun riwayatihim an da tabi'ina waɗanda ɗaukacin riwayarsu daga tabi'ai ko da sun ga sahabbai to ba su da riwaya daga sahabbai sai dai ruɓuya irin su zuhuri kenan da katada katada ibnu di'ama as-suddusi da al-imamu ibnu muhammad ibnu shihab zuhuri zaka ji an ce wana wani ra'a anasa wani ra'a ali abu ra'a fulana sun ga sahabbai ɗaiɗai kuma zaka ga galibi sahabban da su suka iya gani sahabban da suka daɗe a duniya ne ko kuma yan yara daga cikin sahabbai irin su Hassan da Husaini da Anas da Jabiru ko kuma wanda suka dade a duniya irin su wafiya irin su ainihin abin nan Jabiru dan Abdullah da makamantansu ina fata mun gane waɗannan wannan ce tabaka ta hudu sai al-khamisa at-tabaqatu as-sughra minhu tabaka ta biyar ita ce as-sughra min at-tabi'ina kaga akwai kibar akwai al-wusta tabaqatun taliha sai kuma wannan yanzu at-tabaqatu as-sughra min at-tabi'ina sune kaman suwa ne sune kaman a'amash wanda ya ce waɗanda suka ga sahabi ɗaya gyal sahabi ɗaya suka gani ko biyu iyakan gani wasu ma suna 'yan yara sun ka ba. ina fata muna ba. sai ce a sadisa a tabaqatu sadisa tabaqatan tabaqatun asarul khamisa tabakar da suka rayu tare da tabiyar ɗancin duk waɗannan tabakokin har yanzu a cikin tabakar tabi'ai ne yace lakin lam yathbut lahum leƙa ahadin min minas sahaba wannan ce tabaka ta karke kaga tabaka nawa ke nan yanzu ga ainihin tabi'ai kuma mun yi magana kan kashe wayoyin nan menene wannan tukuna eh wala mutane suna da cikakken wasu ne you just can't understand how people behave na sai ya ce ah, akwai wannan tabakar al-khamisa ko ba su kai malaci gaba da aiki sai a tabaqatu al-sabi'a kibaru atba'i tabi'ina manyan atba'u tabi'i manya daga cikin atba'u tabi'ina kama al-imamu malik kama al-imamu ath-thawri waɗannan sa daga cikin kibaru atba'i tabi'i sai ath-thamina ta takwas at-tabaqatul wusta minhu ai at-tabaqatul wusta min min atba'i tabi'ina ah, waɗannan ya misalta su da ibnu uyayna sufyan ibn uyayna da ainihin ibnu ulayya ya misalta da su sai a tasia ta tara dabaka ta tara at-tabaqatul sughra kaga su kuma atba'u tabi'ina ya musu uku kenan kibaru atba'i tabi'in al da kuma as-sighar waɗannan da yazo gun sighar sai misalta da Yazid ibn Haru da al Shafi'i da al ainihin Abu Dawud at-Tayalisi da al-Imam Abdul ibn Hammam as-San'ani wannan sa daga cikin ainihin wato sigaru atba'i tabi'i na fata mun gani sigaru atba'i tabi'i to idan kana kallon shekarun da suka zai zo ya faɗa mana dan in yace misali yanzu da zaran ya ce wane wane dan wane mutumin gari kaza baban wane in yace minat tasi'a da zaran ya ce minat tasi'a to abinda ake so ka dinga turo waɗannan mutane su ne ire-iren waɗanda ya zamani da su irin malaman su irin malaman shi irin ɗalibansu irin ɗaliban shi abinda yake so kenan mu gane duk sanda ya ce wane wane ɗan wane minas sadisa sai ka fara tuno suwaye minas sadisa irin su kamar ibnu juraik to suwaye su da haka dole ne ya zama ka riƙe shekarar da mutum ya mutu mafi muhimmanci fiye da sanda aka haife shi sannan ah, ya zama kuma ba za ka wara ta takribu tadib ba don mu gane takribu tadib din nan kamar index ne kawai na sunaye ibnu hajarin bai yi shi dan a dogara da shi gun takhriji ba yana ana so ne ka dogara da shi wajen haddace sunaye cikakku da dabakokin dama kana mu'amala da sauran littafin to ran da kake wani so kai wani bincike na tuno abu nan da nan kawai sai ka bude wannan kamar dictionary ai kaga ba akwai ingilishi a dictionary ko sai dai a dinga tuno ma'ana kalmomi da ganin sababbin istimalat ɗinta to abin da ake so ka rike ganin kamata ya ce duk wanda ya ce shi ɗaliba hadisi ne to littafin nan yana kan shi shi ne ma'anar shi ko da ba yana kanka kamar yadda ake hadace Qur'ani ba ya zama dai zaka iya shiga ka fita akan sunayen gwargwadon hali Shi ne ma'anar shi duk waɗannan sunayen layi ɗaya biyu ya zama ka rike su ya fi maka alheri akan ka rike sunayen duka mutanen ƙasar nan da 'yan siyasar su da sarakunan su da 'yan wasan kwallo da 'yan fim da masu kuɗi duk bai da wani amfani wannan ba zai ƙarika da komai ba dan kasan sunayen gwamnoni da sunayen eh, state da capital inda ake kawo mai yara ɗin mai amfani shi bai da wani amfani haka mutu ba zuwa jihar za ka yi watakila ba ka da wani bukata ana ma tambaye shi a jarabawa ta gaske kuwa ba ta yara ba eh bai da wani amfani sai dai akwai musu kawai saboda ana so su saba amma kai da kake mutum sahihi cikakke ba ruwanka da wani wannan lambar gmd wani gari ne na ruwanka eh ba abin da zai ka da shi me kod number ɗin ƙasa kaza duk wannan hayaniyar banza ce amma ka zauna ka riƙe waɗannan abubuwa wane wane ɗan wane sunan shi wane alkunya shi kaza ga shekarar da ya mutu kuma wallahi in ka sa ranka ka iya na rantsi da Allah kada wani ya karaya dan muna da yawan karaya cewa shi za a iya wannan abubuwa wanda suka yi su mutane ne ba aljini bane jama'a kuma ba sa ba su da tsafi ba su da asiri babu wani wai addu'a da wata wata tsohuwa ta musu ko babu su kawai zagewa ne ko da akwai irin wannan abu ba shi ne asali ba kamar yadda ibn hajirin da aka ce ya sha ruwan zanzan ya addu'a ai ba wai da ya addu'a kawai zuwa ya runguma hannu ya zama shi har ya ji ya zama malami ba ko da kanshi ya ce da ya sha ruwan zanzan din sai ya addu'a ya ce Allah ya bashi ilimi irin na Imam Bukhari ya ce bayan shekara ashirin da wani abu da ya ƙara komawa makka da ya zo yin addu'a sai ke ji a jikin shi yanzu ma fa ya kamo irin ilimin Imam Bukhari bari ya addu'a Allah ya bashi fiye da wannan kawai yana na cikin tafin da ya juz'i da ya fatawa akan hadisun ma'u zamzama lima shuriba lahu dan karamin littafi ya za mu zai magana akan shi ranar insha Allah a karatun zadin ma'ari don karamin juz'i na ka bai wuce shafi arba'in ko na ku a shahid shi ne, wannan kama kau da kai a ciki zuwa ga auham da suka faru mishi dan adalci da kuma kusurin ba zai wadace ka na sanin mazajen dan ka tara wata tarjama a cikin tahadibul kamal a cikin tahadibul tahadib shafi shafuka ce da yawa misali yanzu kawai bari sai ga wani da ya ce duk inda ka bude misali duk inda ka bude za ka ga tarjama tana da tsawo tana da tsawo haka gata to ya mai ita layi ɗaya da rabi ya za a yi wani layi ɗaya da rabin ya wadatar maka zuwa ga wannan abin mai yawa ba zai wadatar ba san ba zai wadatar ba dan misali dai ce wani dan wani dan wani mutumin gari kaza wani da wani sun a gurin shi ga matsayin shi wani ya ce kaza wani ya ce kaza idan ka dawo nan kawai sai ka ji ya ce kawai Musa ibn Sa'id Abu Sa'ada al-Basri wa yuqalu al wasi saduq min as-sabi'a abinda kawai dai cikin shi sai rumus na wanda ya riwaya da gari shi kaga ba zai da kai daga waɗannan maganganu masu yawa amma zai maka amfani ne na ya zama wannan ka rike sunayen duk in kana karanta isnadoji kana iya sanin suwaye waɗannan ba ka bani yanzu don Allah wanda yake da wayan don Allah ya dauke ta waye ne da ita ba mai ita ba mai ita shi kenan malam a sai da ita kawai a sa kuda masallaci ba mai ita yana cin kunya da mai tuhu Wala tana tana eh, yanke abin nan sai sila tunani ya kamata mu dinga zama masu abin nan eh, hankali zama so eh, ya zama ka rike waɗannan sunaye shine amfanin abin da haka disan da aka ce wane wane ɗabaka kaza ya zama za ka yi tunowa sai mu je gaba da yake cewa al'ashira ko ta goma kibarul akhirina an il atba mimman lam'iyar haƙ lam yalqa ɗabaka ta goma su ne manyan masu riwaya daga tabu'ul daga atba'ut tabi'i amma waɗanda ba su gamu da tabi'ai ba kwata-kwata kamar wane kamar Ahmad ibn Hanbal al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya daga cikin kibarul akhirina an tabi'il atba wanda kuma lam lam yarka tabi'iyya yana daga cikin sai kuma yace al-hadi ashar ɗabaka ta goma sha ɗaya a ɗabakatul wusa min zalika wato ɗabaka ta tsakiya min kibaril akhidina an taba'il atba me yasa suka zama na ƙasa saboda su kuma akhadhu amman akhadha an taba'il atba waɗancan su riwaya su daga taba'ul atba ne kamar al-imamu ahmad kamar irin su shu'ba da hushai da makamantansu sai zama kuma su kuma waɗannan waɗanda suke ƙasa da wannan kaɗan su kuma galibin riwayarsu daga waɗannan ne amma sun gamu da malami ɗaya biyu uku na cikin ta tabi kamar wane kamar imamul bukhari bukhari yana da sulafiya ɗan kaɗan mun yi magana kan su kwanaki ko yana da wasu masu riwaya in Allah ya so muka zo kan tarjama su zamu magana kan wannan dalla dalla muka zo can inda zai zama bukhari akan tabaqat na malaman bukhari akwai kibaru cikin tabaqarsa haka ce kibaru suwa ake nufi waɗanda za su ba shi dama ya zama tsakanin shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum uku atba'u tabi'ina tabi'i sahabi nan ƙarshe abu bukhari can farko ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin shi da manzo Allah mutum uku akwai irin wannan isnadojin wannan sa daga cikin isnadojin da ake celebrating a cikin bukhari to irin wannan ya karbe su ne daga manyan malamansa wanda suka riski tabi'ai kaga sun zama atba'u tabi'i na kira kabu kamar abu asimin nabi akwai kamar mutum talatin wanda bukhari aka lissafa su a cikin kibaru ainihin wato shuhi akwai waɗanda tsawon daɗewa da suka yi a duniya ne ya riske su haka akwai waɗanda kuma ya riske su ne da wurwuri tun farkon karatunsa ina fata mafahimci wannan to akwai ire-irensu wajen mutum talatin da wani abu irin su muhammad ibn salamin al-bikandi suna nan duk waɗannan abuwa ne sanannu a gun malamai da ɗalibai muna nan ƙasar duk ba sun su ko ana garantawa ne haddasa na haddasa na haddasa na kawai masha Allah ba a san mai ake kalla ba to kaman bukhari kaman az-zuhali az-zuhuli wannan malam muhammad ibn yahya az-zuhuli malamin su bukhari yana daga cikin wannan anan da wata mas'ala ta taso cewa akwai mutanen da bukhari yayi tahayidun su ya rabu da su saboda wata matsala kwatankwacin wannan saboda a sayu ilal ulu yana neman isnadi gajere sai ya ga wani malami kawai sai ya watsi ne al-misali bukhari bai yi riwaya daga imam shafi ba saboda bai riski shafi ba shafi ya rasu shekara ta 204 a lokacin bukhari yana yawo kamar dan shekara bakwai da ka san da ya fara koyon karatu akwai ɗaliban shafi'i wanda za su iya shi riwaya amma sai tsallaki tsallake so da sun bashi riwaya isnadin zai tsawo za su shi riwaya daga shafi'i sannan daga wani shi kuma yanzu zai iya karɓa daga wani wanda yake sa'an shafi'i din kaga ya rage mutum da yake to wannan yasa sai babu riwaya shafi'i kwata-kwata a cikin sahih bukhari haka imamu muslim bai da riwaya daga shafi'i a cikin sahih muslim a cikin asabul kutubus sita al-imamu tirmidhi ne kaɗai ke da ruwa daga shafi imamu shafi muslim yayi tahayudin sa shi muslim matsaloli da suka yawa akai in mun zo zamu ji wannan magana shi ma kuma mutane da tahayudin su daga cikin malamai misali akwai ali ibn al-ja'd wanda yana daga cikin kibari shuyukh muslim wanda muslim ya koyi karatu a gunshi tun yana dan shekara 20 zuwa da Ya yayi riwaya da yawa a gunshi amma kawai yawa tsiri shi da aka tambaye shi me yasa yace kana jahamiyya amma kuma ya cikin rijalul bukhari shi ali ibn ja'd muslim ya ki shi ya ki rewa daga gare shi wannan ke muhammad ibn yahya az-zuhri din nan kowa ya san rikicin da suke da muslim ko a muslim ya mishi da dukkan karatun shi yace baya su <laughs> ya rewa daga gare shi haka ali ibn abdullahi ibn al-madini malamin bukhari muslim ya ki riwaya daga gare shi malamin sa ne shi ya koya mishi karatu da ilal da komai amma ya kirewa da gashi a cikin musulmi saboda shi kuma kamar da makaranta a bayan kuntuna ya samu matsalar cewa ya amsa kira zuwa ga mihina mihinar da aka ta kalkul qur'an ya amsa ya bi ya zama malamin gwamnati su ake zuwa da su suna tawili suna da kasan dai malamai suna yi daga baya da ya tuba dan an tirsa samun shi ne ya kasa daurewa irin nasu imamu ahmad shi sa imamu ahmad ya daina riwaya daga gare shi abdullahi yake cewa da a cikin riwayar musnad akwai ana ali ibn abdullah daga baya sai babu mai yana cewa an rajuli daga baya ma kawai sai ga ya share hadisan gaba daya kuma ahmad ibn hanbali bai da lafiya suka zo gaishe shi da ya ji murya ali ibn madini yake ma ya goya kalle sai ce ku fita ku ba su da ali ibn madini da ya dama irin su san wannan matsala da imam ahmad to da haka muslim nan ma sai ya watsi da al-imam ali ibn abdullah ibn madini ku je karanta tarihinsa a cikin littafin mizanul i'tidal na al zahabi tarihin al-imam ali ibn abdullahi ibn ja'far al-madini ka ji abin da zahabi ya fada sai da ya kwankwashi kan ya yace au alaysa laka aqalun ya uqaili ko baka da hankali ne zaka kawo wannan a cikin du'afa yayi maganganu yayi maganganu sosai sannan muslim baya ga haka kamar yadda zahabi din ya fada yake cewa summa inna musliman li hiddatin fi khuluqi muslim saboda zafin halinsa da rashin bin abubuwa a hankali ta haya da aidan alil bukhari wanda akan bukhari suka fada da muhammad ibnu yahaya az a akan bukhari suka fada da shi ko ya dawo kuma ya fada da bukhari shi za ka dana muna don wani ya fada da wani akan wata rana ku fada inda mutum mai fada inda ku da shi kan wata ko mun gani ina fata mun fahimta zo ya watsi da bukhari ya kiri waye abin nan hadisi ko kwade daga buhari ya cika mukaddimarsa da gugar zana ga waɗannan mutanen guda biyu ali madini da buhari magana da yake akan mu'asara da luka da wane ne duka da su yake waɗannan su ne waɗanda suka fi kowa shahara da wannan magana za biya ce duk da kuma sun fi shi gaskiya a gunta hakiki to da akwai ire-iren waɗannan abubuwan sai ka sai ka fahimce su game da mu'amalantar rijal na kutu na riwaya shine wane mai yasa bai yi riwaya daga wane ba uluwi ne koko kaza ne ko wata rigima ce tsakankaninsu Ko koko wani abu ne daban ko bai riske shi ne? ko ya samu matsala ne bai samu riwayarsa ba kamar shu'ba da riwaya da ya kamata a ce ya yi daga al'imamu zuhu da shi da abokin tafiyarsa Hushai suka samu ainihin wato sun yi wa juna kowa ya wa juna irin abinda yara suke a makaranta wato ina so ne scoring bai ta dani ya za a yi na yi na ɗaya kai kai kuma kai haƙura da na biyu yawanci masu ƙoƙari ba suna wa junansu irin wannan abin nan ɗin ba shi kenan kai shu'uba ka samu riwaya daga ainihin wato abu isa ka sabi'i sai ka munafanci abokinka kake nuna mai cewa wannan malami ne za a yi ruwaya ya ganka da shi kuna taɗi kawai sai ya tambaye shi waye wannan wani bako ne mawaki ne daga gari kaza sai wani mawaki ne muke tattaunawa kawai daga baya sai ji shi yana cewa na Abu Isaka waye Abu Isaka ce? wannan Abu Isaka da wannan ne daga ganda shi ashe shehu shi ma ya kullata sai da suka tafi kasar Makka suka aikin haji ana zaman dalibta ana neman hadisai sai ya gamu da zuhuri shi kuma sai shi ma ya koye mashi uba cewa wannan zuhuri ya kwashi karatu a gun zuhuri da ya gan shi waye wannan sai ce shurtiyin min daulati bani umayya wannan san ne kawai nan muke magana da shi sai da aka kamo hanya za a dawo iraki sai duk inda aka je ba da riwaya sai hushe mu ce haddasana ibn shahabin haddasana ibn shahabin ce ai na ka gamu da shi yace shine wannan da ce maka dan sanda da na ai ne. <laughs> sai ce buga takardun yana ba shi kawai sai ya gaye ya gaye ya ga kawai ya zubar ce wallahi sai dai asara di sannan gaba daya ba kai sa ba <laughs> to shi kuma ya riga ya haddace shi husham ya riga ya haddace zaka sai zama zuri eh, ibnu eh, shuba shi ya asara wannan san bai da riwaya daga daga zuri ko bai samu komawa ya gamar da shi to irin wannan tana faruwa sai ka san haka zaka san ya akai sun yi zamani bai samu riwaya sai fata fatan fahimta kamar misali yanzu akwai mutanen da suka yi zamani da abakar kuma yana kaduna suna kaduna ba su taɓa zuwa gurin karatun shi ba su taɓa ganin shi ba me yasa so lokacin malaman suna ce musu in an je shi kamar an je gudu jani kaɓata ne a nan garin haka aka yi malam albani mamar awal a kano haka aka yi malam jafar allah ya gafarta musu gaba da wani na raye da su a cikin anguwa da suke ko dai saboda raini ko saboda an riga an muzanta mai su bai taɓa jin karatunsu ba sai sun mutu ko ya je wani wuri sai ji ana ta cewa manyan malamai ne irin wannan tana faruwa kamar da muka ji cewa akwai wanda ya rubu imam malik da ya ga imam malik da shigan sarakuna sai ce wannan malamin ba na Allah bane shi ya kwana kawai ta buga rusu ya ce har ya mutu yana dama wannan wannan usazancin ne har ya mutu yana dama usazancin ne zafin kan irin na usazai sai yake gan shi guji-guji to shi kuma al'adar maliku ce shi ba irin ba bane da yake ah, haka guji-guji yana yana yin gayi shi yana cin kwalliya shi kuma wannan sai ga ina malaman garin su ba sa kwalliya ba zai yi a shi aka da wannan to haka abubuwan suke duk waɗannan suna buƙatar jama'a sai mutum ya tsaya ya nuna tukunna ya karanta su sannan za ka iya fitowa ka ce katin kari duniya da sunan malata in ba haka bato ya kamata kawai ka kuma kai ta biyayen ba ka kara ɗin mata ruwa har cika da imani ka samu aljanna sai ya fi maka sauƙi sai ya musulmi sauƙi Allah shi yace wa sai kuma athaniya ashara sigarul akhidina an taba'il atba kananan masu riwaya daga taba'ul atba katirmidhi kama al-imamu Abu Isa Muhammad ibn Saura katirmidhi wa alhaqtu biha baqi shuyukh al-a'immati sitta wannan dabakar ta karshe na saka sauran watin malaman da suka karantar da al-a'immatu sitta alladhina ta'akhkharat wafatuhum qalila wadanda mutuwarsu tai jinkiri kadan wa dhakartu wafata man araftu sanata wafatihi min yace duk wanda na san shekarar da ya rasu na ambaci shekarar da ya rasu jama'a wannan musaba da rike shekarun nan sa da muhimmanci kwarai wajen sanin waye ka riska waye bai riske ka ba waye wani ya riska waye wani bai riske shi ba da zamanin da ya rasu musaba wa kanmu da rikewa da in ka in ka koya kwakwalwa ka zaka iya kawai wane wane eh, ga shekarar da ya rasu ko shi kenan kamata kawai ka yi storin da shi za ka riƙe insha Allah za ka ji kawai ka ba yi da wani wahala fahim ah, sai ce fa in kana min al'ula wa thaniya to duk wanda ka ji na ce min al'ula sahabi kenan ko min thaniya ko fahim qabla al-mi'a su waɗannan sun mutu ne kafin ta ɗari malamin ka ji magana in yace mata sanata 55 wana wana wani min athariya mata sanata 55 to qabla al-mi'at al-ula ina fata mun gani wanda kuma zai zama daga thalitha zuwa thamina daga ta uku zuwa ta takwas in yace mata sanata 55 to ba'da al-mi'at al-ula wancan kuma qabla al-mi'at al-ula don bai faɗin mi'a ɗin sai dai ce kawai ta hamsin da biyar ta sittin da bakwai kamar yanzu ne da zarar an ce an haifuwa ne 77 88 yaushe za a fara tunanin 19 ko that is 20th century ba zai yi a ce an haife shi 77 mu fara tunanin 1877 ba za mu fara tunanin 1977 idan ya zama irin wancan ba to kuma ka na fi min lubusu kenan bayyantu dole za ka fara yanzu ka so ka ce 17 17 wani abu ko kuma waɗannan yan ƙananan yaran da aka haifa yanzu bayan 2000 din eh, kwanan nan da aka haifi su ga sunan 2001 and 3 and 5 yanzu har sun fara shiga jami'a sai ga yaro yanzu a jami'a sai ga daga baɗin shi ko ko baɗin shi sai ga gawai eh, zamanin obasanjo aka haife shi rannan ke kwanakin baya ko sai ce wa makana min thalisa ila thamina wanda suke daga ainihin ta ɗabaƙa ta uku zuwa ta takwas fahim ba'adal mi'a su kuma bayan shekara ta ɗari kenan fa in kana minat tasi'a ila akhir tabaqat daga kuma ta tara zuwa ta ƙarke fahim ta yi su kuma bayan ta ɗari daga ɗabakar ta tsakiya ta fi yawan mutane su ne daga thalitha zuwa thamina anan sigaru tabi'ina da ainihin al-tabaqatil lahiqa biha da kuma al-tabaqatil wusta min at-tabi'in da kuma tabaqat na ainihin al-akhirin an tabi'il atba da anusuki ina fata mun gane ne ainihin wato ba'adal mi'a waɗancan kuma ba'adal su ne tun daga kan su bukhari din da na kasa da su duk waɗannan yan ba'adal ne da su shafi'i da makamantansu wa ma nazara an zalika bayyantu abinda ya zama ya yi zuzi, ya yi can ƙasa ko ya yi sama sosai a nan wurin to zai bayyana kamar yaya gashi zai mana ƙarin bayani ce wa tu zalika abin nufi shine bayyanar ba'itha lahu ala hadha al-istilah al-khas bi kitabihi hadha ibnu hajar ya bayani akan wannan tsarin da yake banci littafin sa wa huwa tabaqat annahu arada stidra kama hadafahu min tasmiyati shuyukh al-mutarjim lahuwar wa riwati anhu ya yi ƙoƙarin ya gyara abin da ya goge ne na sunayen ɗalibai da malaman wanda ake tarjamarsa fa inna hu bi hadha tahdid az-zamani yuqarribu lil bahith anna hadha al-mutarjim lahu huwa muradu la ghayr wannan abin idan ya kusanto maka da zamanin zai bayyana maka cewa lalle wannan da kake tunanin shi ake nufi wa huwa istidrakun jayyidun badi'un wannan gyara ne mai kyau na mai ban sha'awa lahu nabbaha ila anna tahdidan al-tabaqa yufidu ghaliban la da'ima sai dai yayi ishara akan cewa wato yayi hukunci ne na aglabiya saboda ba zai yi kai mutane hukunci na gora haka dan an haife su zamani daya ko sun yi karatu zamani daya ko gun dalibai iri daya malamai iri daya kace duk sun mutu kusan lokaci daya ba zai yi dole wani zai mutu da wuri wani zai mutu sanda ya kamata ya mutu wani kuma ya jinkiri wani zai mutu before sanda ya kamata ya mutu bisa ɗabi'a wani kuma zai mutu a daidai lokacin wani kuma zai yi ta'ahudi daga sanda ya kamata ya mutu illa malla da haka ce illa malla yu'manu labsu kuma bayyana annahu ja'ala sahaba tabakatan wahida ala ikhtilati tabaqati ya sanya sahabai su zama tabaka guda duk da bambancin su waja'ala litabi'ina hamsa tabaqat tabi'ai kuma ya sa musu biyar kubra wa wusta wa mulhaqa biha wa sughra wa mulhaqa biha kaga akwai tabaqatu kibari tabi'i. akwai tabaqatu wusa min at-tabi'i akwai tabaqatu sughra min at-tabi'i uku kenan ko to da wusta da sughra kowace kuma sai jona wata a kusa ita ya mata ƙari sai zama akwai wusa akwai mulhaqa biha akwai sughra akwai mulhaqa biha shi ba da biyar ina fata mun gani to in gara ma zaka ce ta ma wannan kubura din akwai mulhaqa biha sune wanne mukhadramun amma ita bai ware ta a matsayin dabaka mai zaman kanta sai bata a matsayin kawai cikin tabi'ai giwa da cewa su da tabi'ai a gun riwaya ɗabaka su guda a gun falala ne kawai za a iya samun sun ɗara wa sahabbai saboda zamanantar annabi alaihi salatu wasu sai kuma waje alali tabi'i thalassa thalasa tabaqati su kuma tabi'i tabi'i tabaqa uku kubra wa wusta wa ka kagan kaɗa da ta sahabbai guda ɗaya waccan guda biyar shida kenan ko nan kuma ga uku nawa kenan tara wali tabi'i. sai kuma tabu atba'i tabi'ina su kuma tabaka uku kubra wa wusta wa sughra wa sughra su ne zasu baka biyu kenan wa alhaqa bi sughra nafaran qalilan min shuyukhi ba'd al-a'imma ya kuma ƙara wasu daga cikin waɗanda suke suna ƙasa da waɗancan ɗin daga cikin malaman wasu daga cikin masu kutubu sita ka ba da shuyukhin nasa'i daga kama wasu daga cikin malaman imamun nasa'i faliƙillati adadi don ƙarancin adadinsu lam yufridhum bi tabaqatin khassa bi bi waris thumma bayyana mustalahu fil wafayat sannan ya bayyana abinda yake bi wajen bayanin nan mutuwa faman kanat wafatuhu khilal al-qarn al-awwal qala anhu min ath-thani wanda ya mutu a karni na biyu sai na daya sai kaje ya ce min ath-thaniya wala yasibu ahadan ila al-ula baya danganta kowa zuwa ga al-ula in yace sahabi baya cewa min al-ula fa in fa inna ahla min as-sahabati domin al'ula ɗinan sahabbai ne gaba daya huwa zane bi wasfihim bi ba an ta tahdid tabaqati ya wadatu da siffanta su da sahabbantaka da yi da ainihin danganta su zuwa ga wani abu daban an ƙauri ba sai ya ce ah, min al'ula ba wa man kanat fatu min bi waɗanda kuma suke sun mutu a cikin 200 wato bayan shekara ta ɗari kenan ko yana siffanta su da abin da ya ce da su kamar yace ce minar thalisa minar rabia minar al-khamisa min al-saditha sabia wa minar thamina iya wannan su ne suka mutu bayan shekara ta ɗari wala ya yazid baya ƙara wa man kana wafatu ba'da al-mi'atayn wanda suka mutu bayan shekara ta ɗari biyu sai ce fa huwa min al-tasi'a fa ma ba'daha ila al-thaniya ashara wa man sa'an nan ya ce wa man nazara an zalika bayyantu wa huwa shamilu wannan ya danganci duka liman ta'akhkharat wafatu alal al-mi'ati qalilan aw al-mi'atayn wato ga wanda mutuwar shi tayi jinkiri kadan daga 100 ko 200 wa huwa mulhaqun biman dunaha alhalin yana cikin waɗanda suke ƙasa da wannan misalu zalika abu tufail amir ibn wathila sahabi na ƙarke da ya mutu abu tufail amir ibn wathilata shine sahabi akhirus sahabati mautu wafata ƙarshen sahabbai mutuwa wa kanar wafatu sanata ashirin da mi'a kaga tunda sahabi ne yana cikin minar ula ko to bai kamata a ce mutuwar shi ta kawo nan a bisa wancan istilahi amma kuma hakikanin abin da ya faru haka duba da gasgata mu'ujizar da manzon Allah ya bayyana a cikin hadithin da Muslim ya fitar Bukhari ma fitar da asalin sa haka al ainihin al a cikin Dalailun Nubuwa manzon Allah ya fito ya ga sahabbai suna zaune yake ce musu kun ga wannan daren to ba za a maimaita shekara ɗari ba sai kowa da ke raye yanzu ya mutu a cikin shekara ta goma ya faɗa musu wannan gab da rasuwarsa kakan ƙara shekara ɗari shekara ɗari da goma ke da aka da ya idda yayin sahabbantaka bayan wannan shekara ɗari da goma ba a karɓa malai ba sa karɓa karanta sero alamin nubala za a biye magana akan makareta da suka irin wannan iddayin har da wanda ya rayu a cikin mi'atin rabi'a a cikin ainihin siyaru a'lami an-nubala to wannan sahabin shine na ƙarshen su mutuwa bisa magana mafi inganci akwai wanda suka yi wannan ta'akhurin irin su Anas irin su Jabir irin su Wani irin su Wani amma dai karke gaba ɗaya shine wannan karanta tadribur rawi na al-Imam As-Suyuti kaga wannan yanzu ya wuce shekara ta ɗaya amma kuma duk al'ummar da yake cikin ɗabakar su al'ula ɗin nan duk sun mutu kafin lokaci yanzu wannan diba da wannan ya kamata ne a ce mina thalisa ko sama da ita ko to amma ba zai ya faɗa ka ba da haka ya zama ya yi shi zuzi daga asalin abu to irin wannan sai ya bayyana ya ce wane wane ta akharat fatu ya mutu shekara ta kaza ne ya ce wara sama ma ba wa rasmu ma ya yaqdi an yakuna min ath-thalisa ma annahu sabi min al tabaqati al-ula wa liman taqaddamat wafatuhu ala al-mi'ati wal mi'atayn ko kuma wanda za a samu mutuwar shi ta yi sauri wa huwa mulhaqun biman ba'dahu ya mutu kafin shekara ta ɗari amma kuma yana sa'an wanda suka mutu shekara ta bayan ɗari ko ya mutu shekara kafin ta ɗari biyu amma kuma sa'a ne ga wanda suka mutu bayan shekara misali ka urutu bin zubair kaga urutu ɗan zubai mina thalitha mata sanata arba'in 94 al sahih kaga shi kuma ya wuce shekara ta hudu, kafin almi'atul ula amma dabaka safa mina thalisa Don yace mina thalisa mata sanata 94 abinda za ka fara hararowa based on shi shine shekara ta 194 wa hadha wahamun bagin ba zai yi ka tunanin wannan ya mutu ne kafin lokacin da ya kamata ne Allah sa wannan Hausa tawa is not uh, bad na fata mun gani akwai lokacin da ya kamata mutum ya mutu shi ne zawo da 60 ko yes to in ya mutu kafin nan ne za a ce mata kahalar ta arna sai su ce gone too soon in ji arna ko ya kuma lokacin da mutum yake wuce sanda ya kamata yi ya ta'akhkhar wa ya ta'akhkhar kafiran har ya kai ɗari wata wani lokaci za a waye gari duk sauran shi su mutu to wannan kaga ya wuce sanda ya kamata ya mutu ba <laughs> ta mun gani ko ba haka bane ba eh yi tsawon rai to yawwa ita ce Hausa mai kyau yi tsawon rai ko kuma ya yi gajeren kwana yes yanzu kamar dan uwan mu marigayi malam nura ya Allah ya gafarta mishi gajeren kwana yi bawan Allah ne da Allah ya mishi baiwa ilimi da muwazaba akan talab wanda kuma da yara yi zuwa yanzu za a buƙaci kara ilimin sa tun a lokacin ma an buƙaci ilimin sa amma yanzu kallashi kan shi tara da rasuwa ya ya ya rasu a 2008 ne ko a 9 2009 2009 ya rasu kan shi takwas tara da rasuwa Allah ya gafarta ne kaga irin wannan irin shi da a ce mata kahalar sanda ya rasu bai kai shekara talatin ba shekarar shi ashirin da tara ina jin sanda ya rasu ina jin ba na manta da wannan tarin karatun kwarai ita gwamnati da kayan shi Allah ya gafata ne da irin wannan kaga yadda sai ya zama wani daga cikin sa'o'in shi zai iya rayuwa bayan mutuwa sa shekara arba'in ko hamsin ina fata mun gane to wannan kaga wancan ya mutu kafin ɗaba ƙasa tun aka zo bayani dole a ce ne shi ya rasu da wuri da in ba haka ba da zara a faɗa sai a fara contemplating ya aka yi sa'o'in karatunsa su kuma suka raya wani lokaci bayan shi da tsawo za mu ji irin in kana karatu a cikin tarihi za ka ji irin waɗannan da yawa mun wuce wasu kuma za mu kawo kan wasu insha Allah a cikin al'ibar fi khabari man abar za ka ji yadda Allah yake sa wajen eh, raba mutane kwanakin da ya so ya basu sai ka ji wani ya daɗe da rasuwa sannan sai wani tsaran shi rasu har yanzu in ka je cikin garuruwa da anguwanni za ka yi da wani tsoho sai a waye gari bayi da tsara a unguwa duk sun mutu wasu ma ku da kuka taso shekara 30 ko 20 ba kuma san su ma'ana duk sun mutu ma kafin ku amma kuma ga wani tsarin su a rayu ina fata mun misali kamar yanzu shi malam lura da nake kwatance da shi galibi yaran da aka haifa yanzu daga 2005 of what 'ya'yan abokansa da 'ya'yan tsararrakinsa ba su san shi ba amma kuma za su iya tasowa har su riski tsararrakinsa su koyi karatu a nusu kuma muna gane abin yadda yake a waƙiyanci to idan wata rana aka zo tarihi sai aka ce wane-wane da wane-wane tsararrakun zuwa ne a koyon karatu kuma ga wane yaro ƙarami shi kuma ya riski ɗaya daga cikinsu amma bai riski wani ba me zai fassara wannan kawai shi ne wancan yaro su da wuri to irin wannan ta faru da urwatu ɗan zubai ɗabaƙa shi a thalisa ne mai ɗabaƙa thalisa shi ne ɗabaƙatun wusta minar tabi'i ko don mun ji ɗabaƙa thaniya ita ce kibaru tabi'i to shi yana ɗabaƙatu a thalisa kaga ita ce ɗabaƙatun wusta minar tabi'i amma sai kuma ya mutu da wuri da kaunihi minar thalisa wa na annahu fi ba da mia in ka faɗa wannan in aka ce minar thalisa kawai aka shi sai ma kama da ya mutu ainihin wato ba'adar mi'a ne wa illa khalafa al-istilaha faqtada al-bayan wal istisna dan haka wannan ya buƙaci dole ai bayani sai a togace sai ya ce wa huna da min bayani ma'ana tabaqa inda ibn hajar fi kitabihi taqrib at-tahdhib id anna mustalahu kana matharan intiqadihi mimman ghafala an yace anan dole ai bayani akan me ibn hajar yake nufi da tabaqa a littafin nan nasa domin rashin fahimtar wannan ya sa wasu da dama sun dinga mai da martani taqaddama annahu ja'ala lil mi'ati al-ula tabaqatayn ya gabata cewa ibnu hajirin ya sanya wa al-mi'al ula tabaqa guda biyu a tabaqal ula din nan ta sahabbai sai kuma kibaru tabi'in ta biyu go wal mi'a thaniya sitta tabaqatin tabaqa ta biyu kuma ya eh, mi'atu thaniya kuma ya samata ta tabaqa shida al-thalisa ila akhir as-samina wal mi'a thalisa 100 eh, ta uku kuma arba'u tabaqatin أربع طبقات من التاسعة إلى الحائلة الثانية عشرة فيكون قد توسع في القدر الزمني لرجل لرجال مئة الأولى سيزما كما يبود wajen ainihin wato gwargwadon zamanin da mutanen da suka mutu a cikin ɗari ta farko suke ma'ana ya ba su tabaka da yawa tun daga ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai ta takwas duka wannan tabaka nawa kenan tabaka shida ko ga almi'atul ula wata wasata fil mi'ati thalisa a wajen mi'ati thalisa kuma yayi tsaka tsaki shine ya ba su tabaka da ta tara ta goma sha ɗaya sha biyu kaga tabaka nawa kenan ita kuma hudu sai kuma wa dayyaqal masafa zamaniya fi tabaqati ahli mi'al thaniya ah, li kulli tabaqatin min ahli mi'al thaniya sai zama ya kuntata ainihin wato wato tsawon zamanin da mutanen da suka rayu a cikin 200 ah, ɗin kenan ya kuntata tsawon zamani don ah, ya rage yawan ɗabakatun, fa fi kitabin wahidin lam yamshi ala watiratin wahida kaga littafi ne guda ɗaya, amma bai tafi akan tafarki ɗaya ba wa hadha la yu'athiru ala manhaji wannan ba zai shafi manhajin ba id annahu istilahun wa bayyana maslaha alayhi dan islahi wato kaida ce da yasa kuma ya bayyana ta kuma kamar da suke cewa la mashahata fil istilah kamar yadda yake yi a sauran tafan shi bulugul maram wancan isaba fi min sahaba da makamantansu yakan san istilahoyi sai bayyana su wala mashata fil istilah wa inna ma yanbaghi lin nadhiri fi kitabihi an yahfaza mustalahatihi wa yafhama muradahu wa yuwaffiqa bayna ma rasamahu wa bayna tatbiqihi lahu abinda yake wajibi akan kai mai karatu kada ka fahimci abin da yake nufi sannan ka gane yadda yake amfani da su aikace sannan ka tsaya ka ainihin fahimce su wajen tatbiki tuthaniya ka sama ha ala sita tabaqat kaga 100 ta biyu wato daga shekara ta 100 zuwa 199 ita ce 100 ta biyu ya raba ta zuwa gaba shida fa yakunu li na wahida taqriban nahawa sab'ata ashara sana sai zama kenan kowace tabaka tana da shekara goma sha bakwai taqriban ma'ana idan ya ce mina thalitha to ka fara tunanin wanda suka mutu daga tsakanin shekara ta ɗari zuwa ɗari da goma sha in ya ce minar rabi'a daga ta ɗari takwas zuwa ɗari da ashirin da hudu amin da ɗari da ashirin da nawa kenan sabantin ga 17 ɗari da talatin da hudu ko to haka dai haka dai ya zuwa kashi wannan shi ne wato rough estimate na tsakankanin shekarun da suka mutu man ƙulu ai man ƙulu an hu minar thalisa wanda kaji ya ce minar Thalisa thalisa fa wafatuhu zaka tara mutuwarsa fi hududi sanati ya mutu ne kusan sanata wa ishirin. misali gama yanzu bari mu gani aikace kawai da inda muka bude gashi yace ce Malik ibnu ok wannan mina sabi'a ne bari mu ga wanda ya ce mina thalisa mina thalisa bari mu karanta hamuka wanda ya ce mina thalisa na misali ya ce ainun abdullahi ibn sa'id ibn husayn الكندي أبو سعيد al kufi ثقة min صغار العاشرة مات سنة سبع وخمسين yanzu wannan badal mai ne kenan badal mai a ce sai ce bakh abdullahi ibn sa'id ibn khadim an-nakhai abu bukair al-kufi maqbul min at-tasi'a abdullahi ibn sa'id ibn abi sa'id al Makaburi abu abbad laifi laythi maulahun maulahum al-madini matrukum min as-sabi'a li ha'ila ayn abdullahi ibn sa'id ibn abi hind al-fazari maulahum abu bakr madini saduqun Ruba rubama wahima min as-sadisa mata sanata bid'in wa arba'ina wana ba shi muke nema ba okay to ga wani sinin abdullahi ibn sufyan ibn abdullahi al-thaqafi al-ta'ifi wa thaqahu an-nasa'i min al-thalitha bai ambaci kwanan watan kaga wannan bai sani ba kenan ko to wannan in ka bincika za ga ya mutu ne fi hududi daga shekara ta 100 zuwa 120 yanzu da sai kai maza ka sunan shi abdullahi ibn sufiyana ibn abdullahi thaqafi al-fa'ifi ina so naga wani wanda ya sa mishi min thalisa kuma ya ambaci eh, tarihin mutuwa ko an fahimta hato ga wani ce bakh mim arba bukhari kenan ah, a cikin al-adab shine bakh mimun muslim ainun uh, arba'a uh, abu dawud uh, tirmidhi na sa'id ibn ya ce abdullahi ibn shaqiq al-uqayl bid-dammi al-uqayl basariyun thiqatun fihi na min ath-thalitha mata sanata 80 wa 100 ajibu mata sanata 80 wa 100 ba zai wuce rasuwar shi da wuya ta wuce 120 irin wannan gashi ya ƙara cewa wani ma mimun abdullahi ibn shahabin al-khawlani abul khazli bi fatihi al-jim abul jazli bi fatihi al-jim sukun zai kufiyun maqbulun min ath shima babu tarihin mutuwarsa sai ce ina ga wannan ya ishi misali aiko gashi nan aiko na littafin gashi ya ce kha'un mimun dalun ta'un sin. abdullahi ibn abdullahi ibn umar ibn al-khattabi abu abdurrahman al-madini kana wasiyya a thiqatun min ath-thalitha mata sanata 50 wa 100 kuma gane zaka ji duka kafin a haura 120 suke mutuwa duk wanda za a ce mishi min ath-thalitha zaka ga yaro su kafin a haura shekara ta 120 fil galib fil galib zaka ga yaro su ne a ainihin wannan ah, zamani din to abin da yake nufi kenan to wanda kuma zaka ji an ce minar rabi'a sai kaga ya haura wannan shekarun har zuwa ta yi shekara 140 ko 135 ko makamantansu alal misali yanzu bari ku je irin wani wanda yake abin nan yace Abdullahi ibn Umar bin al-Khattab wannan sahabi ne ke Abu Abdurrahman da ba'al mab'ath bi yasir wastusghira yawm Uhud wa huwa ibn 40 wa 14 sana wa huwa ahad al-mukthirin min as-sahabati wal abadila wa kana min ashadd an-nas ittiba'an lil athari mata sanata 73 fi akhiriha fi aw fi awal lati taliha abdullahi ibn umar ibn abdurrahman ibn al-humayd ibn zaid ibn al-khattab ibn al-khattabi al-basri thiqa min al-ashira mata sanata 36 ba'da al-mi'atayn kenan ko dalu abdurrahman abdullahi ibn umar ibn ghanim ar-ru'aini uh, yace bi muhmalataini musaghar abu abdurrahman qadi ifriqiya wathaqahu ibn yunusa wa ghayruhu ولم يعرفه أبو حاتم وأفرط ابن حبان في تضعيفه من التاسعة mata sanata 90 wa mene kenan a zahiri wa mai atin thank you very much to amma wannan shi ma yayi ya gajeren kwana sai ce wa mi'a sai ya bayyana ya daga cikin ma kana fihi min lubusin bayyantu kaga sai ya ce wa huwa ibnu arba'in wa sittina ya mutu shekarar 64 64 ya mutu to irin waɗannan zama su ne irin fa abubuwan da in ka karanta sai kai ta hangowa ya za a gane sanda ya rayu ko suwa ne ne mutanen shi har yanzu ban ga wani mai rabi'a ba ko wani ya gani akwai masu tafa a nusu wani ya ga mai rabi'a ya karanta ma ga wani mai rabi'a amma babu shekara abdullahi ibn ka'ab da himyari almadini maula uthmana saduqun min ar-rabi'a saduƙun min rabi'a lam yubayyin sanata wafati dama ya ce wanda zai bayyana waɗanda ya sani ne don wasu ba a san shekarar mutuwarsu ba ko kuma akwai saɓani da yawa a kai idan ka sai ya shiru kawai ainihin ba zai bayyana na eh? bai kai ɗari ba ya mina saniya bai kai shekara ta ɗari ba kibaru ta tabi'i na kenan bai kai ta ɗari ba daga salisa zuwa samina shine tsakankanin ɗari ɗin daga athalisa zuwa al'amutabakatu samin daga athalisa zuwa athamin ko? ko ba ku makaranta ba zuwa sabi'a yauwa daga athalitha zuwa sabi'a eh jazakumullahu khair zuwa as-sabi'a uku hudu biyar shida bakwai ko da baka hudu karanta mu jimala na'am masha Allah to ga wani ma yanzu ainul muhammad ibn muslim ibn tadrus bi fatihil muthanna wa sukunid dalil muhmala wa dammir ra al-asadi maulahu abu zubair al-makki saduqun illa annahu yudallis min ar-rabi'a mata sanata 26 ba'da al-mi'a kin kaga ya tsallake dai a shekara ta 120 din ko eh wannan shi kuma 120 nawa da 20 daidai eh bai faɗi tarihin rasuwarsa ba to za ka iya dai kowa ya zai ɗauki littafin jama'a kai ta bi kana gani kana gani da kamata ya abi shi a yi ta karanta karantawa ɗaya bayan ɗaya jama'a ana haddacewa shi ne abin da kawai zai tsirtar da mutane shi ne tsira addini iya waɗannan abubuwan ba iya su batu akwai matsala eh, kar a ce wai kawai za a yi musu a sharon tsuntsaye bai yiwuwa sam dole sai an bi su dalla-dalla an kuma iya su dalla-dalla in ba haka ba akwai matsala jama'a za ka ga ƙasar nan tana cikin wani rudani mai ban mamaki eh, dangane da al'amarin addini da ilimi rudani mai ban mamaki kwarai wanda ba a samun irin shi a ko'ina a duniyar nan sai a najeriya yadda ka san duk sauran abubuwan najeriya dama ba a samun irin su a ko'ina sai a najeriya irin mutanen irin siyasa irin abincin irin tunanin irin al'adun da halin zamantakewa har tsawon rayuwa da mutane suke a duniya ta yan najeriya daban ce da sauran alaikun salam Eh, dalun abu dawuda ke sinin nasa'i kafun Ibn maja an yi magana a kan rumus a baya ko? magana a kansu ba? ainihin jama'a kenan ainihin jama'a In yi ce jama'a kuma shine shida din nan sai ka hada da imamu ahmad shine jama'a in ka dinsa daga ce a kharajar lahul jama'a bukhari muslim abu dawud tirmidhi nasai Ibn majah kuma a islahin gama garin malamai hadda al imam ahmad amma shi a islahin shi baya nufi da haka eh, shi bai nufi da haka amma za ga islahin gama garin malamai yana nufin haka kwarai kuwa na zahabi ma kai ai bi ma shi asalin islahin shi ma hadda Imam ahmad a ciki eh, shi al Muhammad. zahabi duk rumus din ne da yawa da aka rike su sayo da gobe idan kana hulɗa da su za ka gan su a cikin mukaddimar duk ya faɗe su wajen guda ashirin da wani abu ina jina na a cikin wani fotokofin ko akwai inda aka yi magana a kan shi eh, in kuma kaga ya sa arba'a fo figa na fo to al sunanin arba'a ke abu dawud tirmidhi sa'i da ibnu majah yawwa na bulugun maram iyakacin waɗannan ne kawai ko na bulugun maram kuma daban ne in yace in sab'a a bulugul maram shine hadda ahmad ko in yace arba'a sai ka cire bukhari da muslim da ahmad in yace khamsa sai ka cire bukhari da muslim sai ka sake juna da ahmad in yace salata sai ka cire bukhari da muslim ka cire ahmad kuma ka cire ibnu majah <laughs> sai da masaura abu dawuda da tirmidhi da nasa'i it's very simple har mata a islamiyya sun san wannan wala su san wannan har zawarawa duk kowa ya san wannan bai kamata a ce mutum yana hudu da hadisi bai san wannan bai kamata ba samsam ya kasa gane hamsa arba'a eh, saba'a sita haba jama'a haba a wala bai kamata ba samsam bai kamata to mu koma da yake cewa wa min rabi'a baina zaka ga kuma wanda yake ce musu daga rabi'a zaka ga sun rayu ne tsakankanin sun rasu ne tsakankanin 135 zuwa da 40 a wannan yankin suka rasu ومن قال عنه من الثامنة فوفاته أواخر القرن الثاني wanda kaji ji ya ce min thamina zaka ga yaro su ne a ƙarshen ƙarni na biyu din da ka ji ya ce min thamina don ka bincika sai ka ga mutumin rasuwarsa a wajejen ƙarshen ƙarni na biyu don su ne dabaka ta ƙarshe a cikin wannan ɗabaƙa wanda suka mutu kafin ainihin wato kafin ƙarshen shekara ta ɗari alal misali jama'a bari mu karanta har mu samu wani uh, misali da yace Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin al-Hajjaj ibn Maisarata uh, al-Karizi bi taqdim rai musagharan al-Quraizi ani, Abu Yusuf al-Saydalani fiqatu uh, hafidun min al-ashira to wannan kaga ya wuce min al-ashira muna neman min al-thamina ne ko yau ga wani da yace muhammad ibn usamata ibn zaid ibn harithata al-madani thiqatun min al-thalitha mata qabla al-mi'a ba'da 90 kaga wannan shi ya shizuzi ne ya mishi ramzi da ta'un da kuma sadun ta'un al-imamu tirmidhi kenan sadun kuma nasa'i amma a cikin musnad musnadul abin nan ko musnadu khasa'isu ali a cikin khasa'isu ali shine mai wannan ramzi din in ba na yi nayi zuhuri ba bari dan yana da akwai khasa'isu ali akwai kuma musnadu ali to idan ya sa swadun yana ishara zuwa ga ainihin wato wannan littafi ne mai suna khasa'isu ali ga sunan rumus ɗin a ainihin wato a farkon littafin inda nake so na mana ishara sai a koma duk wanda ke littafin ya koma zai gansu a wajen a cikin muqaddimar gashi kware ku haka yake sadun khasa'isu ali khasa'isu ali eh, eh, si kuma sinun sinun ya'un shine amali yawmi wal layla kenan nasa'i eh, in ka ga ainun da sinun shi kuma shine musnadun ali na nasa'i ainun stand for ali sannan sinu kuma stand for nasa'i duka ga sunan rumuz ne kala daban-daban eh kazwini ibnu majah in kuma kaga fa'un qaf faqun faq ibnu majah fi tafsir wannan fa'un din stand for harafin fa'un da ke cikin tafsir ibnu majah fi tafsir aikin na kwakwalwa ne ko baya bukatan kana yi kana shar da ke ba zai yi ba ko kana yi kana yi matarka tana baka labari tana ma gulma ba zai yi ba dole mata su dinga jawo shi mutane dole ne duk wanda zai wannan aiki sai kaga mata suna jawo shi shi ma wallahi haka abu ne bar ga sanan burjik gaba malamai ne ga sanan iya ganin ka so uh, uh, duba mana malam bari mu ci gaba da kanta duba mana in kaga wani wanda yake a cikin al-thamina uh, ne ko ta ƙarshen al-thamina za mu karanta mu ji mata mene bai ambata ba to za ka ga inda za ka buka je ka duba a hankali a wasu masadiru ɗin sai ka ga ana ambatan mutuwarsa ne ta kasance ne kusa da ƙarshen almi'ati a thaniya eh, kusa da ƙarshen mi'ati thaniya shi ne kamar daga shekara 85% watakila zuwa har 99 za ka ga a wannan tsakankanin su kuma suka rasu ina fata muna biyu zama abin ne da yawa umar ya shiga kasuwa ne aka ce ko mutuwa ce waye ne shiga kasuwa aka ce ya ga abin yawan mutuwa ce ko yi wala ban ga mai sami nan ba na na'am to karanta mutu Thank you. sadaka ana zuwa sadin ko sinin sinin sadin dole kuma sai ka da huruful hijaiya ba kana iya istidarun su dan duka babukan sa tafi ne akan huruful hijaiya yanzu kaga sadaka zaka tafi kai babun sadun to wani harafi ne kafin sadun wani harafi ne kuma bayan sadun sadun alifun sai sadun ba'un sadun ta'un haka kai kan sadun kha'un sadun jimun sadun ha'un sadun kha'un sai sadun dalu dana za ga sadaka sadaka ta gurma ya karanta sadaka ta gunu khalidin umawi maulahu abul abbasin dimashki thiqatun min ath-thamina mata sanata ihda wasa ba'ina wa qila thamanina kaga karshen da yake sanata ihda wasa ba'ina ga wani ma min sabi'a ha ila yaushi kuma sadaqatu ibn abdullahi as-samin abu muawiyata aw abu muhammadin ad-dimashqi da'ifun min as-sabi'a mata sanata 60 wa 60 kaga shi kuma kafin akai waccan dinkin dan gaba da su kadan dan sabi'a daga ita sai mene sai al-thamina to irin wannan haka suke jama'a ga sanan ga wani kuma sa'asa'a ibn suhan bi dammil muhmala wa bil kha'il muhmala al abadi nazil al kufa tabi'iyun kabirun مخضرم اوكي wannan min athani yani zai wannan min athani yani mukhadram ina ne naga thani na dai again to wannan dai sun isa a matsayin misalai sai a je a ta duba su eh. Eh, min samina mi'a ke daga daga salisa zuwa kan min samina duka badal da mi'a shine in ya zai bayyana na muna ga wannan karatun yayi su jama'a sauran ku zo karanta da kanku wannan da suke gaba misalai ne na abubuwan da bari mu karanta misali ko da kwaya daya a shafi 145 shine daga cikin tahrir tahariru taqrib din nan na su malam Shu'aibu Arnaut dan kawai manta malam yana kokarin gyara kurakuran da suka yi ko kaga yace tahrir suka ce Ahmad ibn Ibrahim ibn Khalid al-Mawsili Abu Ali Nazilu Baghdad yanzu wannan tarjuma haka take a cikin littafin taqribut tahdhib min al-ashira mata sanata 60 saduqun min al-ashira kaga ba'd al-mi'atayn kenan ko mata sanata 60 wa 30 ba'da al-mi'ati rike yanzu wannan dabaka su bukhari da abu daud da faq ibn majal al-qazwini fi tafsir ina fata mun gane aqabahu bi ma sai su zuhairu sai su arnaud suka ce bal thiqatu a'a ba saduqun bane thiqa ne wasaqahu ya ibn ma'in wa ibn hibbana wa rawa anhu jam'un min ath-thiqati minhum ibn ma'in wa ahmad wa abu zur'ata ar-razi wa abu dauda wala na'lamu fihi jarh suka ce a a ba saduqun bane ka rage mishi martaba kaji kaji kaji wannan magana su sha'aibul arnaut ne da wane da bashar awad ma'ruf sai shi malam yasinul ce yace aqulu ni ko ina cewa ne fi ma qalahu nazaru akwai ta baba game da magana waɗannan malaman wal haqqu ma ibn hajar ya fi su gaskiya fa inna ibn ma'in qala fihi laysa bihi ba'su ga abin da ibn ma'in ya faɗa a cikin tahdhibul kamal ga rabbar tarjuma nan da sauransu wa qala aidan fi ma naqalahu anhu al hafiz ibn hajar fi tahdhib hakanan eh, ibn eh, ibn ma'in ya ƙara faɗa a cikin littafin tahdhib da ya ruwaito daga ya hakaito daga ibn ma'in cewa siqatun saduqun wa ikranuhu lithiqati bisaduq gwama thiqa da saduq yadullu ala inzalihi ila rutbati saduq alhasan alhadith duk sanda aka faɗi martaba ta sama aka faɗi kuma ta ƙasa to alama ce akan an gangaro da mutum zuwa wannan ta ƙasa fa tawfiquhu ladayhi wa saduqun li khiffati lidinihi tawsiquhu dinihi. wa saduqun li khiffatin fi dabtihi kama bayyantuhu fi fara'idil fawaid akwai wasu maganganu da ya can a baya fara'idil fawaid ya bayyana irin waɗannan a ciki وذهب الشيخ محمد عوام إلى أن من قيل فيه ثقة صدوق أدنى من من fi فيه ثقة وأعلى min saduƙ shi kuma ne tafi akan cewa daga cikin da suke taƙiƙi ne in aka ce thiqatun saduq na ƙasa da thiqa kawai amma sama da saduq kaɗai kamar yanda sahihun da hasanun da kuma hasanun sahihun wannan yana tsakankaninsu ko bai kai sahihun kai tsaye ba ya ɗan ɗara hasanun kai tsaye to irin wannan shi haka sai ce wa zalika anna ihdal kalimataini tashrahu lil ukhra shay'an min ma'anaha domin ɗaya tana ɗan yaye ma'anar waccan fa thiqatun saduqun mathalan alamin min saduq faqat lima tafidu kalimatu saduq min kalimata fika aka ce siqatun saduq ta dan fi kawai ya saduqun kadai saboda ta dan ƙara ma'ana wa kalimatu thika min kalimatu thiqa kama anna kalimatu saduq tu'athiru fi kalimatu thiqa wahdaha kamar da ita ma saduq din an hada su ta rage ma thika kadai kwari ta ƙara ma saduq kadai ainihin wato kwari ko wa amma ibn hibana falam yuwathiqu ibn hibana bace ce mai thika ba walakinahu zakarahu fi thiqat hasab ya dai kawo shi a cikin fiqat domin san kuma ta tabirzar ambatan da ibnu hibana ke yi ma mutane a fiqat ambato kadai wanda zaka karanta sai ka ji a ciki babu tusiki sai dai ambatan kadai wa kaza naqala ibnu hajar fi tahdhib wa lidhalika qala anhu adh-dhahabi fi al-kashif wa thiqa haka dhahabi yace wa thiqa da mabni lil majhul wa huwa rasmuhu fi man dhakarahu ibnu hibana fi thiqat haka zahabi yake mu'amalantan waɗanda ibnu hibana ya amince da su a cikin thiqat walam yuthiquhu bi lafzi wato wanda ibnu hibana ya kawo su a cikin thiqat amma bai ce thiqa ba wal farqu bainahuma ma'lumun bambancin da ke tsakanin sananne ne zakarahu al-muharrir fi muqaddimat tarikh wa amma riwayatul jam'i faqad ash'abtu al-kalama anha fi al-qism al-awwal min hadha al-kitabi wa annaha la tarfa'u ar-riwayat min rutbatin ila rutba kaji haka ya dinga bin su daya bayan daya yana musu wannan gyare-gyaren duk waɗannan misalai ne na gyare-gyaren ainihin wato kamar yadda ya kawo su bari mu karanta na ƙarshe number 9 can ƙarshe da ya ce ahmad ibn isma'il ibn muhammadin sahmi abu hudhaqata sama'uhu lil muwatta sahihun wa khallata fi akhiri fi ghairi ya ji muwatta ji mai kyau amma abinda ba muwatta ba ya yi kuskure da yawa sai ce min al'ashira mata sanata 59 ba da mi'atain kenan ko qaf ibnu majah kenan ta aqabahu bi qawlihi ma sai suka ce bal da'if suka ce a mai rauni ne da'afu da'afahu ibn qani'in wa daraqutani fi riwayatin wa tarakahu abu ahmad al-hakim wa kadhabahu al-fadl ibn salim wa qala ibn hibban fi al-majruhina yarwi an thiqati ma laysa yushbihu hadith al-asbat wa dhakara ibn adi annahu haddatha an an malikin bil muwatta wa haddatha an ghairihi bil kalli maganar da kyau ka gani gaba ɗaya kwakyara ce kawai sun fada da abin da shi ibnu hazar ya faɗa. dan ya ce sama'uhu lil muwatta sahihun kaji su ma ka ce zakar ibn adin annahu haddatha an malikin bil can da ya ce. wa khallata fi ghairi shine dai ma'anan wa haddatha an ghairihi bil bawatin bai ta ce. me dole sai kawai mutum raddin abinda kuma in kuka kalla da kyau ibn hazirin bai ce fiqa ba balantana su ce bal da'if bai ce fiqa bane ma'ana yana nufin hadisan shi suna nan suna kai kawo ne a cikin duniya duniyar i'tibarat kowane hadisi sai an gwada shi da na saura musamman waɗanda suke wajen muwadda dan yana ruwaito a batsi da aka ibn hazirin bai wasa shi wannan mutumin daga jin magana amma dan suna sauri su kawo kuskure sai suka manzo ka ce bal da'ifu sai ya maza ya ce a ƙulu kalamun hafizu guna hajirin la'atira da fihi wala ishka da fihi bai da wata matsala fariwayatu lil muwatta sahiha la'atira da alaiha amma takhlitu fi ghairihi fa hadha sababun tad'ifihi fi ba'd alladhina dhukiru wanda aka ce sai mata shi din su ibnu hibban da su hakim da su tsara kudani su ma abin da haska ambata ka kenan gaira annahu lam yata'ammad dhalika bal da tadkhulu alaihi وقد دافع عنه الخطيب البغدادي دفاعا مجيدا فقال خطيب yayi kara wannan malami yace lam yakun mimman yata'ammadu al-batila ya cikin masu nufin hadisi marasa kyau wala yadfa'u an wala an sihhati samai min mali thumma saqa bi sanadihi ilal al-qadi al-husayn ibn isma'ila an abihi qala sami'tu aba mus'ab an abi hudhafah faqala kana yahduru ma'ana al-arba yana zuwa tare da mu an ana gabatar da ar ana karanta hadisi ala maliki sun masaka ƙaunar dara ƙutsini ƙala abu huzafa ƙawilin sama'i an maliki wasaƙa ka zalika ƙaunar dara ƙutsini warawar muwaɗa an malikin mustaƙiman sun maƙalar khatibu sa'adtul barƙani an abi huzafa ta faƙala ƙalar dara ƙutsini kanar dara ƙutsini hasanar ra'aifi wa amara ni an ukhrija hadithahu fi sahih kaji an ukhrija hadithahu fi sahih aqulu malam ainihin wato abin nan yasin yace walaysa fi al-kutub as-sitta siwa hadith walaysa lahu fi kutub as-sitta siwa hadithun wahidun inda ibn majah bi raqam 2873 rawa an malikin an nafin an ibn umara annabi sallallahu alaihi wasallam naha anin najash manzo Allah ya hana ciniki na najash wani daga cikin ciniki marasa kyau din kaga wannan riwaya ce daga cikin muwadda wa huwa hadisun sahihun muttafaqun alayhi ilman bi anna ad-doktor Bashar hakama alayhi fi ta'liqi ala sunan ibn Majah bi sihhati isnadi hadisin shi kanshi Bashar ya inganta shi a cikin hakikan sunan ibn Majah nan kuma ya ce mutumin da'ifi ma qawli fi at-tahrir fi al-mutarjam lahu da'if wa ma'lumun anna manhajahu ma'a man atlaqa alayhi da'if لا يتقوى بالمتابعات mutaba'ati kama عليه في مقدمه التعريف فاي fa هذه وانا hadi wani irin tuka wannan والعجب منهما يتي ابو ماماكي mamaki جرؤوا jara'u ala كدوبا ka duba ka ga tsaurin idan da suka wannan mutumin وهما يزعمان annahuma يخبران مرويات rawi suna cewa kuma suna tsayawa su tace abin روايه da mutum ya ruwaito kama fi muqaddimati ma wal imamu dhahabi kana daqiqan hina ma hakama alaihi fil kashif imamu zahabi da ya zo yake shi malami ne kwararre a cikin alkashif sai ya ce do'ifa an ce yana da rauni ishara ga duwancan maganganun wala mai alayhi alaihi bidda'afi wa bayyana al'ibarataini wa bayyana al'ibarataini farko bai ce da'ifun ba da da'ifun da do'ifa da bambanci da thiqatun da wuthiqa da bambanci sai kawo waka ya ce asafun ala ilmin tuda'u usulu min jahalin mubtadi'in wa wahmi muhaqqiqi man jaa baharan aw arada rukubahu hal la ata bi safinatin lam lam yukhraq ce abun mamaki ilimi mai kyau tuda'u usulu sai a bata asalin shi min jahalin mubtadi'in saboda jahilcin wani dan bana bakwai wani dan cira ne sai ya shiga cikin wani ilimi fata-fata da shi irin wanda ya fiye mutane suke kamar yadda nake faɗa jiya jama'a ya kamata mu gane bambancin masu wa'azi da malamai a Najeriya akwai masu wa'azi da yawa masu kanta mutane kur'ani da hadisi da fiqh da wa'azi kuma hassa ka kuka saka ba fasikancin da kake da bid'a ko zindikanci ka tuba waɗannan akwai su da yawa masu wa'azi amma waɗanda ake cewa malamai na rantse da Allah da raina ke hannun shi da ma babu su a Najeriya illan nazarul qalil jiddan an dai ga irin dan hodiyo abdullahi gwandu an ga irin abubakar gudu to ire-iren waɗannan in ka samu wasu sawa'in irinsu to irinsu ne malamai waɗanda za a saka su a cikin ma'aunin malanta ta duniya kuma su kai pass mark shi ne abin da nake nufi amma mafi yawan malaman da in an saka su a cikin ma'aunin malanta ta duniya za su narke ne su ɗoɗe su bi rariya ba za a gan su na rantsi da Allah ba za a gan nauyinsu a kan kelin ba ya gaza abin da za a gano shi waɗannan su muke da su da yawa a Najeriya amma saboda jahilci irin namu na al'ummar Najeriya su ake sa wa sunaye da laƙubba na malanta sheikh doktor al'allama al-mufti al kadi al-khalifa al-wanene al muhakki duk waɗannan laƙubban da ake faɗa ma irin su zahabi irin su ibnu hajji irin su al-imamul mizzi irin su ibnu sunni su dara kutani su bukhari su Ibn abi shaiba su al-imamul albani su al-imamul qasimi su wane ne irin su muke saka waɗannan waɗannan kucakan da muke ce malamai waɗannan ƴan ma habba wa dabba na rantsi da Allah galibin su masu wa'azi to da mai wa'azi ne tsaya akan iya abin da ya sani ko laqad ahsana man ta ila ma za ku mutane bukhari wa'azi kake ci ko kana koyar da yadu salihina wa'azi kake da shi kana koyar da iziya ko muwadda ko ainihin arba'una haditha ko a shamawi duk waɗannan za a iya wa'azi da su a mutane sallah da tsarki da azumi da agawa mata karatu akan haila da saki da biyayyar miji ya'ya biyayyar iyaye kuma wannan ya ishe ka ka tsira ya ishe mu tsira jama'a abin da yake kuma asalin lazimi a kan muke tun daga kan koyon karatun alkur'ani koyan haddasa koyan fassara ma'anoninsa koyan hadisai na ibadoji da na mu'amaloli koyan fiqh da sauran abubuwa sanin aƙida to wannan ko akwai da sai koyi da su a Najeriya to amma da muka kasa bambance tsakankanu waɗannan matsayin to sai muka khallata kamar yadda nake fara da su saboda mu Najeriya komai makayis din mu daban idan ka ga masu kuɗi dangwata mai kuɗi ne a bisa standard na duniya amma mafi wanda muke ci musu masu kuɗi a cikin anguwa da garuruwan ba masu kuɗi bai talakawa ne yan uwa ma kawai su ji mu asiri ba su da kuɗi ba sa cikin lissafin masu kuɗi don abinda suka mallaka mai suna kuɗi an saka shi a ma'aunin kuɗi na duniya ba kuɗi ne ina fata mun fahimci wannan don mutum ya da miliyan 200 miliyan 300 miliyan 30 miliyan 3 wannan ba mai kuɗi ne jama'a talaka ne dan uwanka of course amma kaga a local setting din nan kallon masu kudi ake musu saboda zai iya gina gida ya sai mota duk buduwar da ya gani ko saura kwana uku daurin aure ya kwace ta ya aura to sai a ga cewa mai kudi ne zai canza riga zai canza wallahi tallahi jama'a wannan hakika ce kuma sai mun fahimci ta al-imam al-qurtubi ya hakaito yace daga wani malami na mun ko wani malamin ko kuma bai ambata ba yace daga wasu badul ulama a cikin tafsirin sai yake cewa duk garin da aka samu mutum hudu gari zai gyaru ya ce a samu a immatun adilu shugabanni masu adalci sannan ya ce ulama'un rabbaniyun malamai na Allah na uku sai ya ce wa shiyuhun ya amurna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar to galibin malamai ma ayanan suke shuyukh shehunnai kaga yawan mutasa da ulama sannan sai ya ce kuma wani sa'un mutahajjibat da mata masu hijab inda garin da aka samu irin wannan za a zauna lafiya zai albarka to muna da dai shehunai din nan tabbas ga sunan birjik to kowane shehi da kowane mai karantarwa ko ya kamata ya fahimci status ko din shi a cikin alamul ilm ya fahimci asalin matsayin shi a cikin abin nan kamar nake kwatance a jiya in ka je site na gini akwai mutane da dama da suke aiki a site din gini ka dauka tun daga kan wanda yake mai site din mai gidan da za a ginawa da injiniya da architect da wane ne da kwanti sabeyo kan garo har zuwa kan bricklayers da da laborers a irin wurarenmu da babu ruwa har da masu kawo ruwa su ma crew ne a cikin jama'ar da suke aiki a site ko kowa ya san aikin shi ba wanda yake shiga aikin da haka sai ga ana zaman lafiya a site din ba a wani rikici kowa ya san ga iya mukaminsa ga iya aikin da zai yi babu yadda za a yi lebura shiga aikin injiniya ya ce yana ta cewa a wajen zanen nan da ake na kayan wuta in ka je asibiti za ga mutane da farar riguna da yawa a cikinsu akwai lab technician akwai nurses akwai ainihin wato resident doctors akwai uh, medical students akwai professors akwai ma waɗanda suke security ne akwai waɗanda suke ainihin wato uh, uh, medical record ne kawai su akwai masu gwada fitsari da kashi din da me yake ci musu akwai yan pathology akwai yan komai kowa kuma ya rike iya yake da haka ba za ka taba jin ana rigima a asibiti akan makoman wata matsala cewa wannan matsalar an yi sabani cewa S ne wani ya ce ƙarya ne tuberculosis ne ba wannan sabanin da za a raba masallaci a asibiti ba ta wannan sabanin ba saboda kowa ya san ya matsayin shi kowa ya san ya yi da yake amma mu a duniyar karantawa da katufa wannan sabanin shine oda a shi aiki saboda kowa na shiga aikin akwai overlap a cikin ayyuka kowa ya ɗauka kawai yayi ne indi zai iya jur'a kawai ya faɗa abin ya gara ma kawai shi kenan ya ci mutuncin wanda ya gara ma duk abinda da yake so ya faɗa sai ɗauka yadda ya ji malam albani ko malam ja'afar suna tunkaran masa'ilu suna magana a kansu ai shi ma zai iya ranar ake gaya wani wanda ya ce wai wai me bukhari shi ma fa zai iya irin wannan katin da albani yake na bukhari shi na ce don iyayen shi ya fito yi haka na ce na ce ku ce mai don iyayen shi ya fito yi wa yake tsoron ka bayyana matsayin jahili oho ba kai tarihin ka zai ɓaci ba kuma ma tsoron kawai bayyana matsayin jahili inda mu ma duk jahilan ne metu in kana talaka ka tsoron a cewa ni ma talaka ne wanda yake da kuɗi shi ya tsoron kai talauci to malami shine yana magana yake ta hafuzi don kare kuskure sunan shi ya ɓaci domin ilimi zaki ne jama'a kana kara sanin shi yana baka tsoro to amma mu talakawa ina nufin talakawa a cikin duniyar ilimi musamman nan zaka kowa sai ya ikati hali wallahi wani faɗan tsigigi ne a nan garin wanda wallahi ma ba dan ka a cikin afarin sai cewa wallahi na fi karatu in dai wannan zai da baki ne da darabi wallahi na fi shi amma ba zan wani alfarin ba amma wai yake cewa tun kwanakin baya da shekarun da albani yana rayu saboda ya ji albani wani karatun da bai birge shi ba wai ba wannan abubuwan da yake ai ba daidai bane in dai bukhari ne ni ma zan iya karanta da shi sai na wani ba dan iyayen shi yasa ya fito ya karanta ba ya fito ya karanta da bukhari mana waye hana shi duk wanda ya karanta da in ka ga dama ka je karanta da musulmi imam ahmad ba wanda ya hana ka sashi a masallacin ku ka ta karantawa Allah ya bada sa Allah ya sa albarka ba wanda za a hana kowa ya je saboda daular dama maftuha ce alamin sara'aiha almuhim shine da aka waye gari ya zama babu regulation regulation in the sense that ba ruwan daga cikin bala'in da muke ciki a ƙasar nan dama shi secular system muna musulmi a ce ba ruwan gwamnati da addini ba ruwan addini da gwamnati wannan ba karamin bala'i bane kama ana cewa Allah ne ba ruwanmu da kai sai a masallaci kai ma kada kai ruwa da mu sai mun ba masallaci wannan shine misalul hal na abin da ke aukuwa a ƙasar nan zaka ga 'yan siyasan nan da musulminsu da kiristocinsu babu ruwansu da addini sai inda ya sabon interest ɗin siyasa su kuma malamai su ma sai zama babu ruwansu da siyasa sai in za sabon nasu interest wato kowa sai dai ya shiga aikin ɗayan don ya mora ba don yawa ɗayan gyara ba suna shigowa cikin musabaka da sauransu don su mora a siyasance su ma malamai su shigo cikin taron siyasa don su mora a addinance. ko mun fahimta to wannan shine bala'i na farko kuma duk bala'in da muke ci a kasar nan ko banda na karatu ko duka shi ya jawo shi duka da na tarbiyya da na siyasa da na komai abinda ya jawo shi alfasdu bayna dini wa daula wannan shi ya jawo shi me yasa har inda ake ganin an ci gaba ba a fasa shan bala'i ba kamar America duk ci gaban da suka sa cikin wannan bala'in da muke ciki na rudani a tunani da rashin iya solving din matsalolin rayuwarsu saboda sun raba addini da rayuwa saudiya ba ta da ci gaba technology amma duk duniya ba kasar ta kai ta daɗin zama har yau ba wanda ke kashe kanshi a saudiya ba wanda zai cewa ya shiga cikin bala'i ya kashe kanshi ba wanda ke cikin shege ba sai dai kai zina a ba wanda ya mai da zina addini yana bayyana ta ba wanda ya sai fito ya zagi Allah to sai aka zauna lafiya domin dama alƙawarin da Allah ya yi mutane kenan cewa idan sun sun bi Allah to za su samu rayuwa mai kyau haka Allah ya yahudu alƙawuri haka Allah ya wa nasara haka Allah ya wa ainihin musulmai cewa in sun ba Allah samu rayuwa mai kyau duniya da lahira ba mahallin da mai ta kawo ayoyin bane a shaid nake so in kai akai shine jama'a wannan bala'in shine abin da ya faru bata ilimi ta hanyar watin asami wani daga cikin mubtadi wato ɗan bana bakwai ya bata usul na ilimi ya karantar da ilimi ya bata shi alhalin bai riga ya nuna ba wa wahami muhaqqiqin ko kuma wata tangarɗa ko kuskure da zai faru ga wani malami mai tabbas wannan yana faruwa ɗabi'a duk waɗannan malaman jama'a da muke ambatan su manyan malaman nan na hadithi ko babu ƙwaya iri bai da wahayi babu shi annabi kawai zaka ce daga nan har zuwa ƙarshen malaman duniya akwai wahami sai ya faru da gari na lamunce maka wannan kowa ne ne ya rage ya za a yi a gyara shi ne kamar yadda malamai suke fara kuma yadda ibn timiya yake fada cewa na daga cikin jarabawar da Allah ya wa mutane ne a samu malami ya kuskure to ya za a gyara akwai gyara wanda yake daidai sannan akwai kurakure guda biyu a gefen gyara ko dai kuskure na mace tunda muna son malam wani to baya kuskure kawai mu karɓa komai duk wanda ya ce kuskure ne mai gaba da shi wannan ba daidai bane ko kuma tun da mun kama shi da kuskure duk abin da ya faɗa daidai kawai mai watsi da shi ba za mu ƙara jin magana shi wannan ma kuskure wanda za ga mu kuma a nan ƙasa duka biyun shi yaki kowa ya riƙe wani malami wanda malamin baya kuskure agun ɗan izalar jos ismail idris baya kuskure abakar gun baya kuskure agun ɗan izalar kaduna haka abakar gun baya kuskure kabir gun ma baya kuskure ban san wannan ba yawwa agun ɗan salafiyar zaria albani baya kuskure agun ɗan salafiyar kano ban san kowa suke ɗauka baya kuskure ba dan nasin eh, salafiyar kano kala daban-daban ce ba irin ta zariyar nan ba ce eh, akwai kowa da ɗaliban shi ma'ana dai kowa ya riƙe malamin shi kawai malamin shi baya kuskure agun dariqa tijani tijjani baya kuskure in yasi baya kuskure ɗaya rubuci baya kuskure duk wannan ba daidai ba ne sai kuma idan ko da kana sauraron wani malami in dama ba kungiyar ka yake barin da kama shi da kuskure to dama abin da kake nawa kenan duka ce dama dama ma shirmaci ne duk sauran alherin ma sai kai watsi da shi wannan ma kuskure ne jama'a malamai kamar sauran mutane ne suna samun auha, ibnu hajirin yana da su a cikin taqribu tadib din nan a cikin wannan ka karanta zaka ga akwai inda yace eh, gaskiya ne nan kun faɗi daidai a cikin auha din da yake bayyanawa zahabi yana da kuskure mizzi yana da shi ibnu taymiya yana da kuskure al-imamu al-bukhari yana da kuskure a cikin sahih bukhari akwai abin da ya fara na kuskure na fiqh ko na hadisi muslim yana da shi amma fa mu gane su din isu isu suke iya gane kuskuren junansu duk wanda mu za mu faɗa anan ko muka faɗa to mun faɗa ne da dogaro da magana wani malami sa'an su taklidanci idan ka koma karatun da muke na zadul ma'ala zaka ji maganganu da dama na ibnu qayyim al-jawziya sai ka ji an ce kuskure amma ba mu muka faɗa cewa kuskure bane waye ya faɗa wani malami ne da bai gaza girman sha'ili malamai ne sa'o'in shi ko kusa da sa'o'in shi su shaukani su albani su wani su wani kamar yadda shi ma a ciki ya gano kurakuran wasu da sa'o'in shi wanda suka girme shi to wannan daidai ne samun malami da ya kuskure ɗabi'a ce samun malami ya gyara mishi daidai ne amma kai ɗan tatsitsi to wannan ba aikin kamar ina fata mun gane wannan man ja a baharan ya ce duk wanda ya je bakin kogi au ara da rukubahu ko yake so ya ya shiga wani rafi halla ta bi safinatin lam tukhraqi shin ba zai zo da jirgin ruwa ba jirgin ruwan da bai ainihin wato bai huje ba in yazo da jirgin ruwa je kamar bai zo da jirgin ruwa bane ko yawa ya samu jirgin ruwa wanda wanda bai huje ba to zuwa nan insha Allah mun gama da wannan tattauna wannan qadiya ta ta mas'ala dangane da ainihin wato taqribut tahdhib na al-imam al-hafiz ibn hajar bari mu dan taba karatu kadan a cikin littafin al-ibar mako mai zuwa sai mu koma normal karatukan mu da muke insha Allah yace sanata 73 wa 70 wa 100 ain shekata 130 ko fiha waqila sanata 40 isma'il ibn zakariya al al-kufi bi a wannan shekara isma'il ibn zakariya ba ku zo da shi bane al-khulqani al-kufi ya rasu a garin bagdad sai ku je ku rubuta daga ba ba a yin haka rawa an al-ala ibn abdurrahman wa tabaqati wa asha 65 sana ya rayu shekara 65 yana da riwaya daga al-ala ibn abdurrahman da tabaqasa sunan shi isma'il ibn zakariya abu ziyad uh, al-khulqani nisba ila khulq hulk anan yana nufin yagaggen tufa yana sai da tufafi ne kamar ka ce gwanjo ko zare tsofaffin tufa sana'a shi kenan waɗanda aka sanya eh, su ne alhalak guda ɗaya da yawa alhuluk shi na ke ci mashi alhulukani wa ha amirul basarati wa farisu muhammad bin suleiman bin ali ibn ammil mansur wani ɗan uwan mansur wanda yake cousin ɗinsa sarkin basara shine muhammad dan suleiman dan ali jikan na abbas walahu ihda wa khamsuna sana shine mijin abbasa yar uwar mahadi din nan mijinta ne wanda mai kudi ne shahararren kwamanda ne na yaki ya so a ce shi ma ya samu halifanci bai samu ba wa kanar rashidu ibaligu fi ta'zimi wa ikrami rashidu yana girmama shi kwarai walamma mata ihtawa ala khaza'i da ya rasu sai rashid ya kwashe gaba daya dukiyarsa fakanat 50 alf alf dirham dirhami ne guda miliyan biyar dirhami miliyan biyar shine 50 alf alf 50 miliyan 50 ko wa fiha fi razabin a kuma watan razab na wannan shekara al-imamu abu khaythama zuhair ibn mu'awiyatan al-harbi zuhair ibn mu'awiyatan al-harbi ju'afi al-kufi nazilu aljazira abu haithama al'imamu abu haisama malamin su imamul bukhari zaka ka yi bukhari ya cewa haddasana abu haisama ko haddasana zuhairun to shine wannan babban malami ne cikin ainihin malamai ah, yace ce ah, an simak ibn harbin wa tabaqati wa kana ahad al-huffaz al-a'lam na ware kuwa eh okay sorry kwarai ko ba shi bane ok wancan abu haisama ma zuhair ibn harbin ne shukran lak ba shi bane wannan wannan zuhair ibn muawiya ko zuhair ibn muawiya kwarai ko gaskiya ne baya daga cikin ah, malaman malaman malaman su gashi nan yace rawa an simak ibn harbin wa tabaqati wa kana ahad al-huffaz al-a'lam hatta balaga fihi shu'aib ibn harbin wa qala kana ahfaz min 20 mithli shu'uba yace yafi mutum guda 20 irin shu'uba hadda wannan mubalaga ce ko wa fiha abu sa'id sallam ibn abi muti'in al-basri sai kuma abu sa'id salamu ba salamu ba salamu ibn abi muti'in al-basri rawa an abi imrana al-juni wa ta'ifati wannan yana da riwaya a cikin bukhari da muslim da tirmidhi da imamun nasa'i na daga cikin manyan malaman kasa basara da khatibai a cikin gashi nan ya ce kala amur bin hanbalin thiqatun sahibu sunnati thiqa ne kuma malamin sunna wa kala ibn adiyin kana yu'addu min khutabai ahli basara wa uqala'i wa fiha ha ila a wannan shekara nuh al-jami nuh ibn abi maryama kenan abu ismata nuh ibn abi maryama al-faqih babban malamin fiqh qadi marwa alqalin garin marwa wa luqiba bil jami' li annahu akhadha al fiqha an abi hanifata ana ce mishi al jami' ne saboda ya karanta fiqh a gun abu hanifa wa ibn abi layla wal haditha da kuma hadisi an al hajjaj ibn arta da hajjaj dan arta wal maghazi an ibn ishaqa wa tafsir an muqatil ibn sulaimana kaga ya hada duka riwayoyi na ainihin wato mutane wanda suke masu matsalaki wa huwa matrukul hadith hadisin shi abun watsi ne ga karanta tarihinsa a cikin ad-du'afa al-kabir na al-imam al-uqayli da ad-du'afa wal matrukin na ibn al-jawzi da kitab al-majruhin na al-imam ibn hibbana haka nan da littafin al-mizan na zahabi da diwan ad-du'afa na al-imam az-zahabi ha ila yau da kuma al-mughni fi ad-du'afa ha ila yau na na shi zahabi din duka ba ga sun ce matruki ne yana kera hadisi an tambayi ibn mubarak game da shi yace kana yaqulu la ilaha illallah ce duk ina da shi da cewa musulmi ne kawai ba yi da wani ƙarin martaba wanda musulunci kawo kuma alƙali ne jama'a malamin fiqh ne limami mu gane ba jahili ne mai yawo a gari ba so wannan ita ce ta tabarga saboda mu kawai muna kallon wani limami wani mai wa'azi wani mai tafiya da SSS da convoy wane mai ɗalibai ana sa shi a sunna tv da al-risala da alwacece ana ganin shi a wusal ana kasusun shi na nan birjik akan youtube ana sa kaset ɗin shi a darul fikar ana downloading daga intanet sai ya ɗauka shi kenan ai malami a mai wa'azi ne kawai mai wa'azi ne mu gane jama'a ba malami ba ne da in ya shiga abin da ba bonarsa ba in aka yi magana a kai sai mutane hankali su tashi a gaskiya bai kamata ana magana akan wani bai kamata ba wallahi yanzu misali galibi waɗanda suke cin mutuncin sunna sai a zo a nan darul hadithu ko a wata makaranta a jone magana a kansu waɗanda suke jin haushi ba suna jin haushi ne saboda girman mutum da matsayin shi ko waye uban shi ko waye ɗaliban shi ko gwamnati tana yi shi ba a kallon sunna da ya ci mutunci ba a kallon darajar malaman da ya ci ya zage su wannan zalunci ne jama'a cikin tunani zalunci ne kowa da ke wannan idan uban shi aka zaga ba zai ga darajar wannan da ya zagi uban shi ce a ah, to ya fi ubana bar ne shi duk waɗannan masu dakta dakta shek shek kalifa kalifa da wane ne da suke zagin sunna jama'a a ƙasar nan sai a ce wai mu muna muna zagin malamai haka ake cewa duk gari ya ɗauka albani ja'afar da kuma ɗaliban albani ba su da kunya suna zagin malamai su kuma malaman to lazimi wannan su kuma ba su da shi su kuma suke zagin sunna to duk wanda ke faɗa ka idan malamin ya zagi baban mutumin ya zarma babanka ko ya ce babanka makareci ne ko ya ce babanka ba ba a karɓi magana shi ba saboda bai san abin da yake za ka fara tanin girman shi saboda ka san girman ubanka ke amma ka san girman manzo Allah shi ne lazimin magana jama'a mu kuma girman waɗannan malamai ya fi girman iyayenmu jama'a ballantana kuma annabi shi sa duk wanda ya zagi suna wallahi ba ma ganin girman shi ko kwaya da kuma komun dadewa wala ba ma mantawa ne matsala su mutanen gari idan aka dade ko sai su manta sai a manta cewa yayi sai aga to ai ba komai bai taba tuba ba fa bai taba cewa Allah ya tuba kafin akan wannan abun bai taba fitowa ya ce abin da fada da kuskure bane to ko an shekara 20 ko 30 ko 200 ko 500 ko 1000 ko mu hayin da wannan muke kallon shi to an zo magana mu ce kai wannan makiyin sunna ne Shi ne tarihin shi to sai mutane su ga ai wani babba ne ya na yi mai wannan hukuncin bai da wani girma tun da baya girma suna bai da wani girma duk wanda ji ana ba su girman girman sun same shi saboda girman suna da suka kuma ba fata mun gane wani bai da wani girma idan an kama kwarto a unguwa za a kalli cewa a wannan fa gaskiya babban mutum shekarun su wuce 40 jama'a kalle shi hada babban riga hada gemun shi a wannan babban mutum ne bai kamata a wulakanta shi ba akwai wanda yake mishi wannan kallon an kama kwarto ko barawo ya da wani sauran girma a idan mutanen ɗaya da shi saboda da wannan laifin ba a hukunta shi to sai kai kuma bayan an gama dukan shi sai ka zo ka ce jama'a gaskiya ba ma kyauta yaran an nan ba su da tarbiyya zai shi akan babban mutum kamar wannan dan kawai yayi kwartanci sai a mai wannan dukan kai ma ga ga wani zai bugo ka daga mimbar to haka ne jama'a ai sabanin fahimta ne kowa da fahimtar shi eh, menene eh, al-ikhtilafu rahama ai ta kawo wasu maganganu na ƙarya da zindikanci ana kallon girman afradu ba a kallon girman addinin Allah shi za ke cikin bala'i a ƙasar nan Allah shi kyauta malam yace ah, wato wafiya abdurrahman ah, ibn abil mawali al-madini maula ali aliyin rawa an abi jafarin al-baqir wa ta'ifatin wa darabahu al a 400 sautin Abu Ja'far ya same bulala 400 ala an yadullahu ala Muhammad ibn Abdullah ibn Hasan falam yadullahu ya ga mai inda mai gidan shi yake wala bai fada ba wa kana min shi'ati dama mutanen shi wa fiha Juwairiya bin Asma bin Ubayd al-Daba'i al-Daba'i al-Basri Abu Mukharik kenan wannan wane mutum kaji sunan shi malam Zuwaira dan Asma'u rawa an nafi'in wa zuhuri wa kana thiqatan kathiral hadith thiqa ne mai yawan hadisi bukhari da muslim da abu dawud da al nasai da ibnu maja as-sitta ma khala tirmidhi sun daga gare shi as-sitta ma khala tirmidhi kuma wannan malamin imam malik ina fata mun gane amma sunan shi juwairiya ibnu asma ada ana sa sunayen a haka ma bayan da lokaci ya tsawo ana samun canje-canje a cikin abubuwa a cikin linguistic abin nan wato eh, psycholinguistic yadda mutane suke fassara kalmomi sai su kuntata musu ma'ana ko su faɗaɗa musu yanzu kalli kalmar wazir wazir da ake cewa minista ma'anarta ta yi faɗi ta kuntata ta sake yin faɗi a cikin alƙur'ani waziri na iya ɗaukan hukuncin ma asalin gashi nan wa menene waj'alni waziran wa aj'al waziran min ahli haruna akhi ka sa mini mataimaki a cikin mutane na me haruna ya zama daga baya annabi shi ma kaga irin aikin sai annabi Musa amma kuma shi wazir kama a ce annabi ne amma second in command to IC na annabi Musa ana nan ana nan kalmar wazir ta zama wazir bai wuce kawai kamar wanda ake aikawa su abinci ba kamar masinja a fada sarakuna dan aka ce wannan waziru fulanin to dan zaman gulma ne da aika abinci da da kawalci ana nan ta zama ta ƙara fa ta zama prestigious tana da daraja yanzu aka ce wani wazir ne shi ma ofis gare shi da odali da ma'aikata da ministry yana kawo shugaban ƙasa rahoto yanzu wanda aka bashi minista ba babban mukami bane to haka kalmomi suke samun irin wannan canzawa gwargwadon canjin zamani shi ne ya faru da irin wasu sunaye ko a anan ƙasar ka ga jama'a sunaye suna ainihin samun ire-iren waɗannan da gwargwadon canjin zamani da sauransu yanzu akwai sunayen da za ga sun tafi into extinction an daina sa mutane su saboda rayuwar mutane ta canza ga da suke kallon wannan suna yanda wuya a yafi mutum gaji an same suna sunusi ko zailani ko sisi sai a cikin ɗarika da wuya ko tijjani ba a sa mutane wannan sunayen Na dama duk nasaba ce ta wasu mutane can wasu takari s yanzu an daina sa da wuya ga yanzu an haifi mutum kwanan nan ka ji sunan shi first name ɗin shi kuma tijjani ko a cikin ɗarika da wuya yau sai dai a same ahmad a dinga mai inkiya da tijjani ɗin to kaga sunayen waɗannan sunayen da sun an daina yayin su sai kuma a maye gurbin su da wasu su ma suna nan kuma za a daina yayin su haka ne haka Allah yake yin mutane da yayi hatta tsarin sutura da muke sawa da abincin da muke sakawa yana tafiya da yayin da zamanin da ake yayi yanzu galibin mutanen da shekara 40 baya ai ba su cin mutum da muke ci ba sa shan abin da muke sha to wannan yake nuna maka nan da shekara 40 ma ba dole bane a ci abincin da ake ci ba dole a sha abin da ake sha yanzu ba yanzu wani tsoho ne da ya mutu shekara 40 ya taba ji labarin wani abin suna shawarma shawarma ko ko grilled abin nan chicken misali ko kebab duk ba san wannan ba ko wasu ma nan duk ba sani ba saboda ba usalanci <laughs> eh no ba usalanci kai hata irin wannan biredin da yanka yanka da ba a ce shi na tuna mana yara zuwa muke gidan biredi mu tsaya mu siyo shi me ake ce mishi bita za ku je ku bi layi ne ku siyo kawai a gidan biredi babu inda ake sa gidan biredi dole da safa a je a siyo a gidan biriji wani bija haka ga sunan kanana kanan yauwa ba wani mai yanka ba wani samuridi mai yanka sai in babanku ya je Lagos ya kawo mu <laughs> ka gani to abuwa suna canzawa haka rayuwa take ko irin waɗannan abuwa shan da ake sha yanzu exotic drinks ɗin nan ga sunan kala-kala cancerous drinks ga sunan tsuwa ya san su da burama gwara na ake sha ita ake sha gwara na ga tanan abin nan flavor kala daban-daban ko ita ake sha da anan nan kaduna ake ta yana eh. <laughs> ganin mu dakata a nan dare yayi sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu